Bola Ahmed Tinubu, having scored the highest number of broadcasts, is hereby declared winner. jagoran zaben gwanin na jam'iyyar apc gwamnan jihar kebbi atiku gudu ke ayyana bola tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'a dubu daya da dari biyu da saba'in da daya sunan tinubu ake ta ambata tun fara kidayar kuri'a kafin can ka an ambaci wanda ya zo na biyu wato rotimi ameci mai kuri'a ɗari uku da goma sha shida sai mataimakin shugaban ƙasa yemi osibajo mai kuri'a ɗari biyu da talatin da biyar bola tinubu Bola Tinubu. Abubuwa mamaki Rochas Okorocha da fastocin da bakare ba su samu ko kuri'a ɗaya ba. Daraktan ofishin kamfen ɗin baya ga Tinubu Aminu Suleiman ya ce sun kasa sun samu nasarar bazata. Allah ya riga shiga tsakani saboda akwai wasu su su ɓata tafiya kuma amma Allah ya shiga ciki. Shi za mu ci ba za mu so mu ce kuma don a yanzu kuma na haɗe an nuna cewa ap suna tare tana kaka suna haɗe. Tunda kun gani yanzu abin da aka yi an yi tare kuma a mu abin da muka yi arewa mun biya bashi saboda Muhammadu Buhari ya yi takara ɗaya biyu amma da bola ahmed tinubu shiga an samu to mu yan arewa shi sani nake diji nashi na dan arewa ne kuma daga notos birnin kebbi muke ce musu cewa mu za mu cika alƙawari abin da buhari mun abin a sojo muna saboda ka a jama'a mu saki ga batun mataimakin shugaban kasa yemi osibajo da magoya bayan tinubun ke gani ya juya musu baya kasancewa kasancewarsa dan gidan tinubun ne aminu suleiman ya ce santsin takalmi ne ya kwashe shi allah ne kama shi kuma allah zai kara kama shi kuma ya gama da shi mun gaya mai ni na interview daban-daban bayo ba shekara biyu wanda bai taɓa cin zaɓe a lokacin gwamnati ba da ina shi ne shugaban ƙasa in ba ƙarya ba ya gama har da shi ma sanar president ya gama da tunu ba taimake shi a gani ya cewa yana shiga cikin bagas bayan eh, bu bai san wannan ba nashi ne na bola ahmed tinubu jina da yake ba nashi ne da tinubu ne kuma allah ya gwada mishi yau magoya baya na ta murna da shiga yanayin biki shugaba buhari ya gargaɗi 'yan jam'iyyar da kasu sake pdp ta dawa zaben 2023 don ya ce 'yan pdp za su mayar da hannu agogo baya kan abin da ya zayyana da nasarorin da gwamnatinsa ta cimma nasura da malika muryar amurka daga abuja najeriya